jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah a ina so in yi wannan bidiyon ne saboda in yayata magana da gwamnan banki yayi akan ishu din rabe guda duka zaure rabe guda duka zaure ya yayata cewa akwai wasu kuɗaɗe wajen 89 trillion da ake aka badakale su wanda kowa dai ya san wannan labarin ba sai na maimaita ba wanda da an ji gwamnan banki ya yi shiru bai zo ya karyata ba shugaban ƙasa bai fito ya dau mataki ba hukumomi ba su zo hatta majalisa ba ta gayyaci gwamnan banki akan wannan ishu ɗin ba domin ko gayyatar da ka je yi kwana-kwanan nan bai amsa ba ta gayyace shi ne akan ishu din wannan canjin kuɗin kan ma ka ɗauka akan maganar kuna rabe guda take zaura ta gayyace shi wannan ba ta gayyace shi ba abin nufi an yi duk wasu hukumomi sun yi watsi da wannan yayatin da rabi guda duka zaure yake yi in banda tsirarin mutane talakawa da malamai da suka fito suka yi magana cewa ya kamata a sa baki amma dai in ba ko garba shehu ne da ya fito yi karyata ba shi ma kuma garba shehu ba adadin kuɗin ya karyata ba ya karyata cewa buhari ne ya kafa wannan kwamitin nashi ya ce wannan kwamitin nashi haramtancen kwamiti ne idan garba shehu ya faɗi magana kamar buhari ne ya faɗa domin an ce mai magana da yawunsa duk abin da ya faɗa buhari ya ji ya gani shi ya faɗa abin nufi kenan za ka iya cewa buhari ya fito ya karyata. Guda jika zaure cewa wannan kwamitin ba nashi bane ba to alhamdulillah kowa ya ga bayanin da gwamnan banki ya yi a satin nan gwamnan banki ya fito ya karyata. wannan da'awar ta wannan rabi guda duka zaure gwamnan banki ya ƙaryata wannan rabi guda duka zaure ga abubuwan da ya faɗa guda biyu ya ce su wannan kuɗin 89 trillion da guda duka zaure yake faɗi ya ce wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba ya ce domin kadarorin banki gabaki ɗaya na najeriya da gine-ginen da kwamfutoci da duka wasu kayan aiki in aka sai da su da kuɗin kakaf ce idan aka lissafa kuɗin bai wuce 49 trillion ba a sai da bankunan da kwamfutocin ma'ana har da ginin ce gaba ɗaya ba su wuce wannan adadin ba ce sannan kudaden kuma da suke na ajiya da wanda ake juyawa daga baki ɗaya kuɗaɗen da suke yawo ita ba ta wuce 27 trillion ba wanda idan ka haɗe da kuɗin da bankunan da komai wannan yana nufin ba za su kai adadin da guda duka zaure yake magana a kai ba kuma ya yi wata magana ya ce stem duty stem duty wannan cajin da banki yake yi ya ce sai fa ka yi transaction wanda ika yi dubu goma sannan ake ma cajin ice shi ma kuma in tsakanin banki da banki ne ba a yi shi ma ya ambaci wani adadi da ya ce a wata baya wuce wannan adadin abin da ake cbn take samu baki ɗaya wannan maganar da gwamnan banki ya yi a gaban manema labarai ya yi a gidan talabijin duniya ta gani masana na ƙasar nan gaba ɗaya sun gani a nan nake so in ja hankalin mutane da ire-ire na cewa wannan ishu ɗin na gudaje ka zaure ishu ne fa wanda ya yi kama da almara ka yi haƙuri ɗan uwana talaka na sani shi talakan Najeriya har abada abokin rigima ne ga mai mulki ko mai kuɗi. Don haka ko ƙarya ka zo kai gwamnati, wani in ya zo cewar ƙarya kai wa gwamnati, to ta za a wannan munafiki ne, munafikin ƙasa ne. Amma ‘yan uwa mu gaya mu gaskiya, da abin da za mu yi adalci. Na yadda akwai badakala a harkar CBN cajin da ake wa mutane, nima ma ana cazata. tunda kullum yana transfer ana caji kuma kuɗin nan ba za ka ce ga yanda ake da su ba kuma da za a binciki wannan ishu ɗin na gudaji ka zaure ko shakka babu sai an tarar da burbuɗi na son zuciya da badakala da ake kuma sai an da wani adadin kuɗi na sata amma ka yadda na yadda cewa kuɗin da yake ambata sun yi yawa kuma kaka ce ban san kuɗi ba ko kuma abin da ake a ƙasar nan kaza don na yadda da ke amma ka sani kuɗin da yake bata sun yawa dama duk wanda ya ga bidiyon da na fara yi akan wannan ishu din zai gana ce ko dai guda jika zaure ya zare ko kuma ita gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta zare ba buharin ba kuma na baya dalili na ce domin 89 trillion kuma ya ce ma akwai wasu a ƙasa bayan wa'annan inda shi guda ka daure in ka lura da maganar da yake yi in ka haɗa kuɗin ma sun fi tiriliyan ɗari biyu to ai haka yake cewa ko rabi bai binciko ba ko rabi kaga da za a ce i kawo sauran kaga sun fi wa'annan kenan tunda ya ce wannan ba su rabi ba wannan kuɗin sun wuce hankali to za ku ga na faɗa na ce 89 trillion guda duka zaure yake magana kuma a ce gwamnati bata fito ta yi magana ba shiru na ce to akwai alamun zarewa da sauka daga layi in ya tabbata in kuma bai tabbata ba to kaga mai da'awar shi zaka zarga da wancan zargin a takaice dai gwamnan babban banki ya magantu ba kuma mu gaskata shi ba kawai ka ce wai dan yayi magana mun gaskata shi ni na ma fi yarda da gaskiyar guda ka zaura akan tashi amma a wannan gabar ita maganar Honorable Guda ka daure na yadda cewa wato a ƙasar nan inda ka ji ana wai wai wai wai to akwai maganar a ƙasa to amma adadin amount din wannan akwai sake don haka maganar da shi gwamnan bankin yayi ba mu gamsu da ita ba ba mu yarda da ita ba ba mu yarda cewa babu alamun gaskiya a maganar ba kamar dan ya faɗa ya ce abu ne wanda yake gaba ɗaya ma babu shi wannan shi ba mai yadda da shi a nan ba mun da yadda da shi da ya ce adadin da ake ambata ba gaskiya bane ne gaskiya ni wannan na yadda jama'a wannan a takaice shine adalci mai adalci a manganinmu, ba ma ƙaunar shugabanni da masu kuɗi galibi talaka abokin rigimarsu ne amma kai wa kowa adalci sai Allah ya taimake ka domin kai ma ka zama mai gaskiya a yanda nake cewa subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa